وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا bayan haka ‘yan uwa a cikin abin da muka samu a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam roƙon Allah rangwami sawa'u lokacin da mutum yake cikin jin daɗi da nutsuwa da kuma lokacin da mutum yake cikin damuwa da matsi ya zo a cikin hadisin at-tirmizi hadisin rifa'a ibn rafi' az-zurqi abu mu'adh al-ansari Allah ya ji kansa da rahama ya ƙara yadda a gare shi sai yake cewa sai fashe da kuka yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a irin wannan lokacin a daidai wannan wurin ya hau kan wannan mimbarin yana kuka yake faɗa sai manzan Allah yake cewa ku roƙi Allah rangwame da lafiya salullah al'afuwa wal'afiya salullah al'afuwa wal'afiya al'afu shine idan ka saba wa Allah kar ya fushi da kai ya saukan maka da sakamakon sabanka tun a duniya ko ya kama ka a lahira al'afiya kuma shine idan wani abu na ƙaddara zai sauka wanda zai takura wa mutane ya sa su a cikin matsi to a cire ka daga cikin waɗanda za a jarraba domin akwai nau'in jarabawar da yake iya zama gwanda mutum ya koma zuwa ga Allah akan ya wanzu a cikin wannan jarabawar saboda wataƙila jarabawa za ta zama sanadiyar fitinuwarsa ta hanyar faɗawa abin da kuma zai rasa tsira a wajen Allah subhanahu Ta'ala, shi yasa <clears throat> al-imam al-mubarak kafuri a cikin sharhin sunan tirmizi yake istihadi wajen fitar da dalilin da yasa sai na abokan ya fashe da kuka la'alla dalilan suna da yawa amma daga ciki ya ce saboda sanin irin halin da mutane za su fada na jarrabawa da ya yi sakamakon abubuwan da ya ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa yake tuna wa mutane abin da manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa na cewa ku roki Allah rangwame da kuma samun lafiya ya zo a cikin hadisin Mu'az wanda Ibn Hibban da Hakim da Imam Ahmad da wasu su suka fitar da isnadi mai kyau wasu ma ingantacce a cikin addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi Sallama yana cewa Allahumma inni as'aluka fi'l al-khairati wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir wa tarhamani wa idha aradta bin-nasi fitnatan mahallin shahid anan Allah in zaka jarrabi mutane da wata jarrabawa ta fitina ilai ka gaira maftun Allah ka karɓe ni zuwa gare ka ina cikin waɗanda ba a jarrabe su da wannan fitinar ba lafazin faqabidni ilaika ghayra maftun zai iya ɗaukar ɗaya daga cikin ma'anoni biyu in fitinar ta zo ka tsame ni ya zama bana cikin waɗanda za a fitina har zuwa ranar da za ka ɗaura na kar in zama cikin waɗanda aka fitina kuma zai iya ɗaukar gwanda a ɗau rayuwa ta ya zama sai bayan na mutu na koma zuwa gare ka sa'an nan fitinar za ta samu mutane hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud da sunan tirmizi daga abdullahi dan umar Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa kullun ta Allah da safe da kuma yamma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي Allah ina roƙonka rangwame da kuma samun lafiya a rayuwata ta duniya da kuma rayuwata ta lahira. a rayuwata ta duniya in jarraba ta rashin lafiya ko bala'i ko annoba ko wata tawaya ta jiki ko tawaya ta hankali za ta sauka to ina fatan Allah kamar rangwame in na yi abin da laifina ya cancanci a saukan min da ita saboda adalcinka to a yafe min a min afuwa a share wannan laifin a yi nisa da shi kar a saukan min da wannan jarabawar kuma abin rangwame a ni lafiya kar in shiga cikin wannan jarabawa saboda jarabawa a rayuwarka da ka masifa ce kamar yadda yake cikin hadisin tirmizi na sayyidina da a gare shi wancan hadisi na rifa'ata ibn rafi' abu ma'az Allah ya ƙara yadda a gare shi da manzo Allah sun ce salullah al'afuwa wal'afiyata afiyata sai ce domin ba a ba wa mutum mumini wani alkhairi ka cokan ba bayan addini da ya kai lafiya wanda yana nuna maka cewa rashin lafiya ɗin na ɗaya daga cikin jarabawoyi da Allah subhanahu wata'ala kan jarrabu bayansa da shi ko dai don ya fara kama su da laifinsa a duniya ko kuma don ya jarraba haƙurinsa da jajircewarsu domin in sun koma zuwa ga Allah ya ɗaukaka darajarsu wannan yake cewa Allahumma ya saluka al'afuwa wal afiyata fid dunya wal akhirah sannan ya ƙara cewa Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini Allah ka bani lafiya da rangwame a cikin addini na ta yadda idan bala'i ya taso da yake canja wa mutane aƙidarsu da tunaninsu yake canja musu makomarsu yake sawa a yau suna kan tafarki madaidaici gobe kuma su wayi gari sun bi layin 'yan wuta to Allah kar ka sa ni a cikin irin waɗannan mutanen saboda lokaci zai zo da yusbihul mu'minu yusbihul insanu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi kafiran wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan to in Allah ya baka rangwame a cikin addinin ka sai ka gode wa Allah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali da iyalina da dukiyata gaba ɗaya Allah ka bani rangwame da lafiya Allahumma astur aurati Allah ka suturta tsaraici na wa amin rawati duk wani abu da zai turgita ni ya tayar min da hankali ko ya kashe ni ko ya kashe min rayuwata to Allah subhanahu wataala ka amince ni daga wannan musibar domin bincike ya nuna da yawa daga cikin mutane wasu tsoron fadawa cikin jaraba ne yake kashe su fiye da yadda jaraba take kashe su kamar halin da muke ciki a yau Allahumma اللهم احفظ عوراتي وآمن روعاتي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي Allah in akwai wata masifa ko jarabawa da za ta shigo ta gabana ina fuskantar ta sawa'un gaban da nake kallo cikin abin da bature yake cewa future da nake fuskanta a gaban da nake kallo inda nake fuskanta ko kuma future ta abin da zan fuskanta a nan gaba to Allah in abu ya taho ta nan Allah ka tsare ni Allah ta bayana ma in wata masifa za ta taho Allah ka tsare ni da ita zai yi bayanka inda ka bari a tafiyarka zai yi kuma bayanka kwanakin da suka shuɗe na rayuwarka domin misali a yau da muke cikin wannan musiba ta wannan jarabawar rashin lafiyar akwai mutanen da sai bayan sun taho da kwanaki ko da satuttuka sa'an nan kuma sai alamun cutar da suka baro a garin ta iya bayyana a gare su to amma ba a taɓa gani ko an gane mai karamci da halasti da kirki irin Ubangiji ba, ba yadda za a yi ka roƙe shi Allah ya ƙi amsa maka. Ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa, Inna Allah hayyun kare, Allah yana da kunya gashi da karamci yana jin kunyan bawansa ya ɗaga hannu ya roƙe shi sannan kuma ya mayar da hannunsa bai biya masa buƙatarsa Allahumma eh, Allahumma astir aurati wa amin rawati Allahumma ne min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu ka an uhtala min tahti dan ka ƙara tabbatar da cewa samun lafiya da rangwame a wajen Allah subhanahu wata'ala abu ne mai matuƙar mahimmanci Ya sa Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man asbaha mu'minan fi sirbihi ko aminan fi sirbihi wanda ya wayi gari a gidansa a garinsu suna cikin aminci baya fargabar wani abu zai zo ya tunkaro shi ya shigo cikin bala'i ya sa shi a cikin bala'i mu'afan fi badanihi kuma sannan da lafiyarsa a jikinsa inda hukutu yaumihi Allah ya bashi abin da zai ci faka annama hizat lahu dunya bi hazafiriha to kaba an tattaro masa duniyan ne ga baki ɗayanta hadisi ne ingantacce ya zo a cikin hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yawan roƙon Allah don ya raba shi daga cututtukan da za su iya janyo masa matsala yana ce Allahumma inni Allahumma inni a'udhu bika min al-baras Allah cutar fata da take sa fatan mutum ta yi tamoji tamoji ko ta yi irin yalo fatau da take iya damun mutum har ta dinga haifar masa da ta sabbaba masa wata irin rashin lafiyar da dole sai ya ƙaurace mutane ko jikinsa ya dinga fashewa wal juzam da cutar yankewar gaɓoɓi kamar kuturta da duk dangin wannan cutar wa min sayyi'il akhlaq wa min sayyi'il asqam sannan ya ubangiji duk wata cuta mummuna da take iya tunkarowa ta shafi dan adam Allah ina roƙonka ka raba ni da wannan cutar ka raba ni da ita ka raba ni da ita wayannan suna nuna irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake ba mu shawara wajen kulla alaka tsakaninmu da ubangiji domin neman rangwame da kuma neman nisa daga manya-manyan cututtukan da suke iya addaban mutane wanda a zamanin yau mun shiga cikin wani yanayin da ba mu da wata kalma da za mu ce sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah kuma babu abin da zai iya tserar da mu duk wani mataki da za mu iya ɗauka sai mun yi tadarru'i ma'ana mun takwarkwashe a gaban ubangiji subhanahu wata'ala mun roƙe shi da zuciyar da sanda muke roƙon sa muna halarto girmansa da sa da isassa da cewa duk wani abu da ya faru kowace irin jaraba ce in Allah bai ga dama ba jaraba ba za ta faru ba ko muna tuno ƙasƙancinmu da irin yadda muke saba masa ya umarce mu mun ƙi mu bi ya hana mu mun fi san abin da ya hana mu ya buɗe mana ƙofofin rahamarsa da ƙofofin tubansa mu ko mun daƙile mun ƙi tafiya duk wani abu da zai halakar da mu shi muke ta ƙoƙarin zuwa mu nema to lokacin da kake nadama kake tuno rauninka a matsayinka na ɗan adam tare da ƙara bayyana wa ubangiji tare da cewa ya fi ka sani cewa kai bawansa ne mai rauni ka saba masa ne ba don ka fi son iblis a kansa ba sai idan ba yadda za ka yi ne iblis ya rinjaye ka wataƙila sai Allah ya tausaya maka ya kuma taimake ka ya amsa wannan addu'ar taka ya baka kariya da tsaron da idan ka same shi to ka yi nasara a cikin rayuwarka ta duniya Allah muna roƙonka ka ba mu tsaro da kariya alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd yan uwa duk wanda yake rayuwa a wannan zamani musamman a irin waɗannan kwanaki zai fuskanci cewa duk mutumin da ya mutu Allah ya masa rahama ga sharri da masifa ta duniya domin a da can yawanci mu musibar da muka sani shine mutum ya zama yana da ƙarancin abin hannu idan mutum yawa yi gari duk irin lafiyar da Allah ya bashi duk irin yancin da yake da shi na kaiwa da komowa gani yake kamar Allah ya tauye masa wani abu na rayuwa bai karrama shi ba to amma yanzu an wayi gari munanan cututtuka manya waɗanda ba a tarihi ba a taɓa sanin su ba sun farko sun bullo suna nuna mana ƙarfin iko da girma na Ubangiji subhanahu wata'ala da buwayensa da cewa kuma ya gagar kowa ya gagar komai wanda kai mumini babban darasin da za ka ɗauka a nan shi ne wato za ka fahimci cewa mai girman nan da cika fushi in ya tashi yin fushi da iya damƙa kuma shi ya fi kowa tausayi shi ya fi kowa nuna soyayya ga duk wanda ya taho zuwa gare shi shi ya fi kowa karɓar duk wanda yake neman a karɓe shi a lokacin ne za ka iya mai da hankalinka wajen roƙon ubangiji su bana wata'ala domin ya maka duk abin da kake buƙata cutar coronavirus wadda cuta ce ƙarama baiwa daga cikin bayin Allah wanda Allah subhanahu ta'ala ya kaddara bayyanarta a wannan ƙarshen zamanin wanda mutanen baya ba su san da ita ba wanda mun sani akwai dalilai da yawa da kan iya sawa cututtuka su bayyana amma babban dalili babban dalili shine fushin da Allah subhanahu ya yi da bayinsa da suke saba masa sanadiyya haka yakan saukar da wani nau'i na horo domin watakila amfanin wasu daga cikin bayansa da za su tsorata su koma zuwa gare shi ko kuma saukar da aya da izina ga waɗanda suke gwada cewa sun kai inda suka kai an wayi gari yau fasaha da kimiyya ta kai inda ɗan adam yana iya yaƙar abin da ya fi komai ƙarfi ɗan adam yanzu yana iya yin hadari ya harbe shi da nakiya ya zubar da ruwa ya yi iri ya sa a ƙasa ya takura wa ƙasar ta fitar da abin ba a lokacin da ta sawa fitarwa ba kuma ya ci abin jikinsa ya ginu sai ya zaci cewa shi ke iya mallakar komai an yi lokacin da ɗan adam ba wai ya magance rashin lafiya in ta faru ba yana iya ɗaukar dukkan wani mataki na iya tsare kansa daga dukkan cutar da take iya faruwa an yi ƙasashen da a yau cututtuka na gado na amosanin jini da ake iya samu al'amradul jiniya yanzu ɗan adam ya iya kontrol ɗinsu yanzu akwai ƙasa kamar malaysia yanzu an daina haifan mutum da jini as ko fs duk wanda ka gan shi a malaysia inda ɗan malaysia ne aa ne da shi kuma duk inda cutar malaria ta kai da bala'i idan aka tsara mutum sai an ga ya koma zero ba shi da malaria wannan kuma malaysia ƙasa ce daga cikin ƙasashen da suka ci gaba amma ba ita ce kan gaba a ci gaban duniya ba ana ta tunanin yanzu za a samar da tsarin da ɗan da kake so ma shi za ka haifa ya tikal walad hasabat ka ba da oda kamar yadda za ka ce ina so a haɗa min shinkafa da wake da taliya da duk abin da kake so a kawo maka to yanzu za a zo lokacin da yaro ma in kana so za ka je ka faɗa a asibiti ga irin ɗan da kake so za ce ga yadda za ka yi kuma wai ka haife shi to wannan in ya tabbata mun tabbatar da a cikin ƙudura Allah ne da baiwarsa ya san wa ɗan adam wani abu na ilimi domin sifofinsa su ƙara bayyana ga 'yan adam a duniya su ƙara sanin cewa lallai Allah shi ne mai halitta to amma gefe guda kuma ɗan adam yana ci gaba ta wannan ɓangaren kuma ubangiji subhanahu ta'ala yana ƙara fito masa da wasu abubuwan da suke nuna cewa wa ma’utitun min al’ilmi illa kalila cewa duk abin da kake takama da shi to kuma ta ƙanƙanwar hanyar da kare na sai Allah ya sa wata jarrabawa ko bala'i ta fito maka ta wannan wajen kuma ka rasa yadda zaka yi da wannan jarrabawar iya coronavirus kawai ta isa duk masanan duniya da masu ƙoƙarin cewa ga dalili ga sauransu duk dai an halu akan cewa wasu ƙwayoyin cututtuka ne da ba su da magani maganinsu kawai shi ne Allah wataƙila duk wanda kaga ya warke to ba wai maganin da aka bashi ne ya warkar da shi ba halittar da Allah ya masa a jikinsa ne ta warkar da wannan abin a bisa bincike da suke cewa ana cewa wataƙila wannan cutar ta samo asali ne sakamakon abin da suke cewa kenan wasu sakamakon abin da ake kira alharbul biologiya biological terrorism al'aslihatul biologiya wato yaƙi ne ta hanyar kimiyya yanzu abu ya taso ya bayyana a China duk da cewa coronavirus tun tun asali tun kusan shekara ta 2012 an gano ta a gabas ta tsakiya zuwa shekara ta 2015 an samu bulluwarta a kusan kasashe 21 mafiya yawancinsu kasashen gabas ta tsakiya ne a ciki kuma da America da wani yanki na China wanda har wannan ya sa uh, hukumar lafiya ta duniya ta yi nazarinta ta ce wannan ya kamata a sa ta a tefe na bincike domin zai yiwu ta iya zama wani bala'i da zai iya gagarar duniya wannan ya sa ake ta bincike a kanta har izuwa yanzu lokacin da ta bayyana take nema ta gagari duniya ko mu ce ta gagari duniya Allah ne kaɗai zai iya mana maganinta to wasu sai suke ganin cewa masifa ce da mutane ne suka kawo ta kuma da gangan china na zargin Amerika, Amerika na zargin china sakamakon gogayya da suke da bugawa a wajen gasa ta tattalin arziki wanda kuma duka tattalin arzikin in an same shi baya iya maganin rashin samun nutsuwa ta can cikin zuci wacce addini ne kaɗai yake iya samar da ita an wayi gari ana zargin akwai waɗanda ake kiransu genetic engineers wato wa'yansu hatsadibai masana kimiyyar ƙwayoyin cututtuka wanda an ce ba su da yawa a yadda ake zargi ake cewa a duniya kamar da muke karantawa muke gani muke ji wanda su ake kira idan ana so a yaƙi wata ƙasa ko a yaƙi wata al'umma da wata cuta to sai a samu wani virus wanda yake asalinsa akwai shi to sai a yi shawara da su akan ya za a yi a halicci wani abu ƙarƙashin wannan virus ɗin domin ya iya zama matsala kaza ga mutane iri kaza Allahu alamu gaske ne ba gaske bane ba mu da tabbas tunda an yi bincike a India bayan wannan bala'in da ya barko a China sannan kuma ya zo ya karaɗe kusan duniya ko ina yanzu a Italy jiya an ba da mafi yawan alƙaluman mutanen da suka mutu wanda kuma yanzu an tabbatar da cewa ɗan adam dai ba shi da wani abu na kariya da zai iya hana shi kamuwa da wannan cutar sai dai in ba ta zo ba mu kuma muka ce sai ikon Allah ne kaɗai zai iya hana ka kamuwa da ita to binciken da an ga cewa a ita wannan cutar yanayin ƙwayoyin halittar da ake kira DNA da ke tattare da wannan cutar ya sha bamban daga asalin yadda aka gano ta tun farkon al'amarinta. Saboda yanzu an gano cewa tana ɗauke da sinadarin wata cuta da ake ranta SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, wata bahaushe ke cewa cutar makaro ko sarƙewar numfashi da kuma DNA na cutar AIDS, wacce take karya garkuwar jiki ta hana dukkan wani kataɓus da garkuwar jiki za su iya yi domin ba wa ɗan adam kariya sannan kuma da asalin dna na ita cutar corona ɗin wanda asali wani suna ne na gurb ɗin wa'yansu cututtuka guda bakwai ne likitoci suke cewa ko guda nawa guda shida ita ce cikon ta bakwai ɗin wanda su wasu na tunanin cewa an ƙirƙire ta ne domin a karya tattalin arzikin china wasu kuma suna tunanin a'a china ce ta ƙirƙire ta domin ta karya tattalin arzikin america shi yasa farkon da abin nan ya faro mu saboda ƙarancin wayewanmu da rashin tunaninmu sai muke tunanin duk abin da ya samu ɗan adam to abin mu yi murna ne saboda ko ba addinin mu ɗaya ba ba ma tsayawa mu yi ta faɗa wasu sai yaɗa suke alhamdulillah china da suka wa musulmai kaza su ma gashi Allah ya musu kaza baka san cewa ita annoba in ta tashi ba wai kafiri take nema ba kawai wataƙila yar aike ce Allah ya aiko ta idan mutane suna cikin ku Allah ya tashi jarraba su zai iya jarraba ku tare da su din an je can a tantance ko ba komai ai kai baka ji daɗi ba da an bakka manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa mafi alkhairin ku wanda shekarunsa suka yi tsayi kuma aikin sa yake kyau sai sa muke cewa abin nan da ya taso jama'a mu yi addu'a ubangiji Allah ya dakatar da shi idan kuma ba zai dakata ba Allah ubangiji ya tsare mu tunda idan tattalin arzikin China aka nufa da wannan musibar misali bisa ga kaddarawa in haka ne in China ta yi asarar biliyan ɗaya kai kanka da ba ɗan kasuwa ba sai ka ba da contribution wajen biyan wannan kuɗin har da riba in America ta yi asarar biliyan ɗaya wallahi kai ma sai ka ji a jikinka dole sai ka biya har da kuɗinka za a iya biya to da kai ɗan adam kakka yi farin ciki da kowane irin bala'i ba riba ba ne don duniya ta shiga cikin musiba ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka zo Madina da bala'in masassaran Madina ya damu mutane manzan Allah sallallahu da ya tashi ya addu'a sai ce Allah ka ɗauke ta ka da ita wuri kaza kuma Allah ya ɗauke ta ya da ita wuri kaza ɗin. ko manzan Allah yana da ikon da zai roki Allah ya saukar da annoba akan kafirai gaba ɗaya. amma Allah bai roƙa bai roka ba sai dai kawai ya haɗa su da Allah Allah ne kaɗai ya sanin me ya kamata a yi musu to dai duka wannan maganganun da ake ta faɗa an je an dawo cuta ce ta ɓulla tana da wahalan magani amma 'yan uwa abin da yasa na yi ƙoƙarin in yi muku wannan bayanin da in tuna muku cewa wajibi ne a matsayinmu na musulmai na farko mu koma zuwa ga Allah mu roƙi Allah kariya kuma Allah ya yi mana yanzu an fara kulla makarantu ana nan a wasu ƙasashen an kulla masallatai yanzu kana Saudiya za ka yi kuka ku tambayi 'yan uwa da suke can kana ji ana kiran sallah ma baka iya tuwa masallaci wato duk abin da ya shiga tsakaninka da ganawa da ubangiji to wallahi wannan ba karaman musiba ba ce kuma hukumomi suna da dukkan dalilin su na ɗaukar mataki na kariya ko da za su yi maka mugunta ko kai kana zaton za su yi maka mugunta in hukuma ta ce a yi kaza dole a yi. ba yadda za iya yanzu jiyar nan muke jin labarin an sanar a abuja an ba da takardu zuwa ga yara na makarantu cewa za a rufe makarantu da shopping malls da sauransu kuma ba wanda zai fi cutuwa irin talaka to amma muna godiya ga allah subhanahu wata'ala da allah ya kaddara mu adadin alƙaluman kamuwa da wannan musibar mu a yankinmu ba shi da yawa kuma a rashin yawan sama yawanci daga wani wajen ake zuwa da shi kuma galibi hasashe yana nuna Allahu alam duk da wannan ba zai sa mu sake ba yanayin ginin mu da tsarin da Allah ya mana yana da ɗan nisa ba abashai wajen kamuwa da wannan annobar amma duk abin da ya samu ɗan adam irin ka zai iya samun ka saboda wajibi ne mu koma zuwa ga Allah abu na biyu kuma mu zage dantse wajen tsafta da addini ya faɗakar da mu da kuma din nasihar da likitoci da masana lafiya da ƙwararru suke bayarwa wajen wanke hannu sanya abin da zai iya hana ka kamuwa da ɗan ƙananan cututtuka in ka shafa shi a hannunka sannan muna roƙon Allah kada ya kawo lokacin da za a hana mu taron ibada da bautawa Allah Allah kada ya kawo lokacin da za a hana mu taron sada zumunci da ganawa da juna ga azumin watan Ramadan yana tahowa in wannan musibar ta ci gaba a haka irin alherin da ake samu a watan Ramadan ba za ka taɓa gane cewa muna cikin ni'ima ba sai irin wannan lokacin ya faru muna roƙon ubangiji bana wata'ala kar ya gwada mana zarcewa wannan matsala har zuwa lokacin da ramadan zai zo muna fatan su kuma duk wanda Allah ya jarraba ubangiji Allah ya tserar da su idan Allah ya yi fushi da mu ne sakamakon laifin mu muna tuba zuwa ga Allah Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya ba mu mafaka da kariya kar mu manta da waɗannan addu'o'in da muka ambata da sauran addu'o'in da malamai suke faɗakar da mu wanda manzon Allah sallama yake yi in ka karanta amanar rasulu da daddare ba wani abu da zai zo ya same ka kowace irin cuta ce idan ka tashi ka karanta falaki da nasi da qul huwallahu Allah zai baka kariya in ka karanta ayatul kursi in shaydanu ne ma suke zuwa da cuta Allah zai baka kariya in ka karanta bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i huwa samiul alim so uku da rana da safe to har akai yamma ba wani abu da zai same ka akwai a aban ibn usman da yake bawa tabi'in labari sai tabi'in cutar ɓarin jiki ta same shi sai ce na san kana so ka ce min kai cutar ɓarin jiki ta same ni kuma ina ta addu'ar nan yace wallahi ran da za ta samu manta ne ban karanta ba ran da ta samu sai da na tuna ashe ban karanta ba hasbunallahu wa ni'mal wakil Ah, ko hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arshi azim in ka karanta su bakwai duk wanda zai isu nufe ka da masifa da jarabawa Allah zai ije maka sannan ga addu'i specifically waɗanda su kuma suna ayyana maka wani nau'i ma na cutar da Allah zai tsare ka da shi kamar wancan ta hadisin Anas Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi da sauran ah, abubuwan da maza Allah sallallahu alaihi tsari da su da kariya sannan ga addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi idan zai kwanta daga bacci wadda a ciki yana cewa wa min kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman Allah duk wani abu da zai taso cikin dare ya mamaye mutane in dai ba zai taso da alheri ba Allah ka tsare ni da shi to muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu tsari da kariya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa